Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Zahar Aminu Fagi da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirinmu na daren rana wato na daren yau 15 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar gwamna karo na biyu wannan karan a jihar Sokoto. Za ku je da ta kaya. Daga nan a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohin Najeriya da kuma nasabarsa da zaben 2023 mai zuwa yau muna jihar Legas. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni amma fa duka waɗannan sai zahara ta fara da kamar labarin duniya tukunna. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi kyakkyawan hasashe kan yiwuwar gwamnatin Ukraine mai fada a Kiev ta ɗauki mataki a fagen daga a kan sojojin Rasha bayan kusan shekara guda da mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Austin ya shaida manema labarai bayan ganawarsa da ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta yin gagarumin sauyi a fagen daga da kuma jaddada wannan hoɓɓasar. Ya ce yayin da ƙasashen NATO ke jigilar makamai zuwa Ukraine, ƙawancen soja na da Amurka ke jagoranta na da niyyar horar da sojojin Ukraine akan amfani da su. A yau Laraba ne aka yanke wa wani ba'amurke mai tsananin ƙin jinin bakar fata hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin kashe wasu baƙaƙen fata goma a wani babban shago a Buffalo. Yayin da 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka nuna fushinsu a kansa sakamakon harin na nuna wariyar launin fata. wani mutum a cikin masu sauraron karar ya nuna fushinsa inda ya kai wa wanda ake tuhuma fetan jandron hari amma jami'ai sun yi wuf sun rike shi an ci gaba da sauraron karan bayan kusan minti goma tare da karin haske daga mutanen da suka rasa 'yan uwansu da kuma waɗanda suka samu raunuka a harin. jandron wanda ra'ayoyinsa na wariyar launin fata ya daɗa ta'azzara saboda jita-jitar da 'yar wariyar launin fata ke yadawa ta yanar sadarwa. Ya yi kuka a lokacin da ake ba da shaidu kuma ya nemi afuwar waɗanda abin ya shafa da iyalansu a cikin wani takaitaccen bayani. To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a makon jiya ya haura dubu arba'in. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya talata cewa mutane dubu talatin da biyar da ɗari hudu da goma sha takwas ne suka mutu a girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas a ma'auni. wadda ta afku a kusa da birnin kahraman maras da ke kudu maso gabashin kasar a ranar shida ga watan fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta turkiya kwanaki takwas bayan girgizar kasar masu ayyukan ceto sun ci gaba da zakulo karin waɗanda ke da sauran numfashi daga baraguzan gine-gine a jiya talata ciki har da Muhammad Safar Chatin mai shekaru goma sha takwas tare da kuma ɗan uwansa mai shekaru ashirin da ɗaya waɗanda aka ciro su daga baraguzan wani gini a kahraman maras kusan sa'o'i ɗari biyu bayan girgizar ƙasar. Wani abin al'ajabi da ya sake faruwa shine ceto wani malami daga baraguzan ginin wani gida a birnin Antaka. Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya talata dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise a watan Yulin shekarar 2021 wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a Amurka mutane goma sha ɗaya da ke fuskantar tuhuma akan haɗa makirci kashe shugaban. bayan an kama su da sanyin safiyar jiya talata wani babban alkali na tarayya a jihar florida ya shigar da wata kara inda ake tuhumar dukkanin mutanen goma sha ɗaya ɗin da laifuka daban-daban da suka shafi kisan gillan da aka yi wa moyes a gidansa da ke babban birnin ƙasar haiti a ranar bakwai ga watan yuli na shekarar 2021 kisan shugaban ya jefa haiti cikin rudanin siyasa yayin da ake zargin wasu gungun 'yan haiti da kuma wasu 'yan kasar haiti mazauna amurka ne suka yi amfani da sojojin haya na colombia da nufin kawar da moyes Shugabannin Caribbean sun hadu a Bahamas domin wani taro na kwanaki uku wanda zai hada da tattaunawa kan halin da ake ciki a kasar Haiti. Tattaunawar ta tattaro shugabannin gwamnatocin kungiyar ta CARICOM. Kungiya mai membobi goma sha biyar mai dauke da mutane miliyan goma sha shida kamar yadda shafin ta na yanar sadarwa ya bayyana. Membobin kungiyar sun hada da Antigua da Barbuda da Bahamas da Barbados da Belize da kuma Dominica, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica. tare da Manstrat da St. Lucia da kuma St. Kitts da Nevis, tare da St. Vincent da Grenadines da Suriname da Trinidad da Tobago. Prime Minister uh, Philip Davis ya bayyana abin da ya kira kalubalen da muke ciki da shi a Haiti yayin da yake magana da manema labarai a taron Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Muhawara tsakanin masu neman takarar zaɓe na taimaka masu kaɗa ƙuri'a fahimtar manufofin 'yan takarar da za su zaɓa su zama shugabanninsu. Hakan ya sa karo na biyu Sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da muhawara tsakanin 'yan takarar gwamnan jihar Sokoto. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Yekuwar neman zaɓe a Najeriya takan bayar da dama ne kawai ga masu neman a zaɓe su a wasu mukamai, shirawa jama'a abin da suka tsara yi musu ba tare da jin bukatun jama'ar ba. sai dai yanzu lamarin ya fara sauyawa domin wasu hukumomi da kungiyoyi kan haɗa 'yan takara wuri ɗaya da jama'a su tattauna da juna Sashen Hausa na muryar Amurka ya samu nasarar yin kawance da wasu jami'o'in Najeriya domin shirya irin wannan haduwa a wasu jihohi inda jihar Sokoto na daga cikinsu. 'Yan takarar gwamna shida ne aka haɗa wuri ɗaya. suka shaida wa jama'a abin da suka shirya idan aka zaɓe su a zaɓen watan maris inda suka maganta a kamfanoni daban-daban ibrahim muhammad liman shine dan takarar gwamna na jam'iyyar adp ana jayayya akan bashi da waɗanda sun ka gabata yau shekara 23 da apc da pdp ta jagoranta wannan kasa. wallahi duk guda ta su guda su guda wallahi apc a jam'iyyar ita an ta talakawa to insha Allah duk sana'ar da an kai su ana yi za mu yi kokari mu karfafa ta da ƙara wasu hanyoyi na samar da sana'a yayin da Ahmad Aliyu Sokoto shi ke wa jam'iyyar APC takara kafin mu magana akan ilimi sai abubuwa guda hudu waɗanda su ne component na ilimi me nake so in faɗa ɗalibi malami gwamnati iyali ɗalibi shi ne wanda za a samu tarbiyya ta kwarai daga gida a gudanar da ilimi iyaye abinda hakkinsu da safe su tabbatar da cewa an tatta ɗalibi ya yi shiri na zuwa makaranta abu na biyu ne gwamnati kamar yadda faɗa sai mun ci tsoron Allah mun cire siyasa mun cire son rai mun cire arziki a kan shari'a ne ita kuwa jam'iyyar LP Aminu Umar Ahmad ne ta tsayar dan takarar gwamna na biyu shine ishu na girgarta ana magana cewa idan aka kawo taki taki ba waye yake ba shi ke an ba yake ba ba a wanda ba dan wannan batin ba ba ka kawo so sai mun tura wannan al'amarin tabbatar da cewa dukkan na jihar sokoto ko ya bi mu ko bai bi ba za mu yi mishi adalci mu tabbatar da cewa duk abin da ya kamata ya samu da samu Umar Dahiru Tambuwal shine dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP. Wanda ya ce bai kula da matasa ba ga wannan zamani to yayi aikin banza. Ina tabbatar muku face namu na NNPP wallahi ban taba ganin area boy ba. Ba mu bari ba mu bari saboda ba mu son namu shi lalace kamar ma ba mu son dan kowa shi lalace. amma ina tabbatar muku wallahi sai mun ba shi ilimi sai mun kowa mai sana'a in ya samo sai mun taimaka mu rayu. sa'iru umar shine ke yi wa jam'iyyar pdp takara abin da ake karbowa kaso na ba baya isa jasa da yawa jawoyi ba su ko biyan albashi ba da tana su wani amma saboda bunƙasa kuɗin shiga gwamnati za ta kafa masana'antu da ah, harkoki na kasuwanci wanda zai kawo mata kudin shiga kuma ya ba da dama a ɗauki matasa da kowa aiki da ƙwararru da ƙwararru ya ba da dama a samu abin da ake ce ma zuwa da za su kawo kayan aiki ga kamfunan nan kuma ya ba da dama a samu dealers waɗanda za su ɗauki kaya su je su ita kuwa jam'iyyar sdp abubakar umar gada ne ke yi mata takarar gwamna. ba yadda za a yi al'umma suna cikin lafiya babbar ana samun wannan bala'i a cikin al'umma a cikin shugabancin ta saboda ne in kuna da tsamoni na ƙananan hukumar da ke abokanin ku da yan uwan ku tambayi kuɗin da ke zuwa gare su wanda shi ne ake samu a daidai tare da ɗaukocin talauci kuma a taimaka ma jama'a kuma a yi maganin wannan a yi maganin wannan ku tambayi su suna ganin kudin nan to idan haka in akwai rashin tausayi da rashin imanin kwashi ɗan abin da zai kawo maslaha da zama lafiya ka gaya mu kai har abada wanda turanci ne sa samu karo saboda haka in sha Allah muka samu dama wannan abin shine zamu wargaza shine zamu yi bayar da dama ga jama'a su yi tambayoyi ga 'yan takarar ya tayar da jijiyar wuya inda magoya bayan wata jam'iyya ke zargin an fifita magoya bayan wata jam'iyya sai dai bayan da kura ta lafa dan takarar gwamna na jam'iyyar apc ya karba tambayar da aka yi masa wadda ta tayar da husuma na san akwai ɗimbin matasa wa'anda unemployed waɗanda ba su da ayyukan yi kuma tun lokacin da ina kwamishinan jin daɗin matasa kamar yadda faɗa a fili ɗazu na koya matasa dubu ishirin da biyar aiki a kowace ƙaramin hukuma in su ake tambaya to da yadda ubangiji inda na tsaya wajen koya musu sana'an nan to in allah bani gwamnati jihar sokoto za ni ci gaba in ko ba sai ke tambaya ba kamar yadda magana area boys to ga jam'iyyar mutu apc ban san su ba ko ban tare da su ba sai bi da sauran 'yan takara 'yan su'ad da su so ba shi ansa da ya kamata wasu daga cikin jama'a da ke wurin sun yi maraba da irin wannan tsarin da sashen hausa na murar amurka ya shirya sunana murtala adamu gwarayo wannan abin da aka fitar yanzu shine mai kyau kuma yana da sha'awa saboda nan in aka kira mutane za a zauna gaba da gaba su mutanen jihar sokoto za su saurara su ji su yi alƙalanci to a nan in allah ya yarda talaka za su zauna su ɗauki layi su yi abin da ya dace a kana tare da comrade abokan mai latuwa diyo dan gwagwarmaya a kamar yadda kake gani a mutane na da bukata su ga ana irin wannan muhawarar domin su zakulo ko su tantance kila wane ne suke ganin suna muradi ko kuma irin kalar shugaban da suke da bukata kuma shine za su iya gani a wannan wuri kafin wannan muhawarar ta jihar sokoto sai da aka gudanar da irin ta a jihar plateau muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Najeriya. Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe kasance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Wannan haka yake sai a kasance da murya Amurka domin jin labaran zaɓe da su To kamar da aka sani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu mu a jamhuriyar niger Za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC mu na cewa karfe 3 da minti 47. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin a ci gaba da kawo muku takaitattun tarihin jihohi da kuma nasabarsu da zaben 2023 mai zuwa. Yau muna jihar Legas, babban Jibrin gare ka. ce ka jihar Legas da ake kirari da cunkos dakin tsumma an kabata ne tun a karni na goma sha biyar kuma masanta da mafarauta ne suka fara kafa garin da ke bakin teku a shekara ta dubu da dari hudu da saba'in da biyu ne turawan fajigar su ne suka fara isa yankin daga cikin turawan mulkin mallaka kuma suka saka mata suna Legas a yaren fajigar wanda kuma yake nufin garin da ke bakin teku kuma sunan jihar na asali shine eko wanda kuma ta taba zama karkashin masarautar oyo kafin ta koma karkashin masarautar benin da ta yi kaurin suna wajen cinikin bayi Legas ta kasance birnin najeriya daga shekarar 1914 zuwa shekarar 1991 lokacin da shugaban mulkin soja na wancan lokaci janar ibrahim barmasi babangida ya ta da birnin najeriya daga lagos zuwa abuja lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya da ma afirka ta yi suna wajen siyasa irin na adawa tun lokacin samun yancin kai in banda a wannan lokaci da ta kafa gwamnati a tsakiya na jam'iyyar apc tare da jagoran siyasar yankin asuwaju bola ahmed tinubu da ake wa kirari da jagaban bargu bayan suna da jihar Legas dai a kasuwanci har ila yau ita ce jihar da tafi kowace jiha yawan jama'a a Najeriya da mutane kusan miliyan ashirin. hau kuma tana da masu zaɓe kusan miliyan takwas abin da ya sa 'yan siyasa ke kwaɗayin neman nasara a jihar a lokacin zaɓe kenan. To kowane irin matsaloli ne al'ummar jihar ke fama da shi da kuma suke son a magance masu ga dai abin da wasu mazauna jihar ke cewa. jihar Legas ba. Farko dai abin da muke so su zama lafiya. lafiya da nan a bar yaran mu su dawo su ci gaba da harkokinsu idan wata doka ce ya kamata ita gwamnati ta sa doka bisa ga masu hawan babura idan akwai abin da ake so ta hanyar za a samu ribino a kansu to sai a yi domin mun gaskiya kashe aikin okada nan a lagos ga matasan mu ta ta mu arewa ko kowace jiha ta arewa a matsayin mu na shugabanni na al'umma gaskiya ba mu ji daɗi ba kawai yanzu dai jihar lagos ta yi gwamnoni da dama na farar hula da suka hada da latif jakande wani tsohon dan jarida daga shekarar 1979 zuwa 1983 na jam'iyyar upn cbn wato dai na marigayi chief obafemi aulo daga baya an yi michael otedola na jam'iyyar nrc sai kuma bola ahmed tinubu daga shekarar 1999 zuwa 2007 sai Babatun da ya babatunde fashola daga 2007 zuwa 2015 sai kuma akwai mai ambode daga shekara ta 2015 zuwa 2019 sai kuma Babatun da ya san olu na jam'iyyar apc shi ma daga shekara ta 2019 zuwa 2023 kuma yake neman ta zarce a wannan zaɓe a karo na biyu a inda abdulaziz adenira ke takara a babbar jam'iyyar adawa ta pdp a jihar lagos dama dai jam'iyyar pdp da apc su ne manyan jam'iyyu a jihar to kuma ne fatan al'ummar jihar ta lagos daga wayannan 'yan siyasa idan suka kafa gwamnati yau ba suna na muhammad nasir daga birnin lagos nigeria ra'ayi ra'ayina akan siyasa ta shine inda mutum yana da voters card mutum ya duba da kyau ya duba ya ga abin da ya kamata wani hali yake ciki mutanen da suke sama ko kuma masu nema wani irin mutane ne sannan idan mutum ya amfani da wannan damar ya taimaki kansa to ya sani amma ne kawai kira na ga 'yan uwa na hausawa mazauna Legas shine kawai a yi kokari inda za ka yi zaɓe to ka yi zaɓe wanda kake ganin cewa baka cuci kanka ba jiki magayi kowa ya ji abin da ya kawai yanzu dai jihar Legas ita ce kan gaba da masu zaɓe kusan miliyan takwas wato miliyan bakwai da rabi bisa gididdiga da hukumar zaɓe ta fitar to menene fatan al'umman ko kuma jama'a game da wannan zaɓe sunana Aminu Tahiru Mani a unguwar Sabo Yaba da ke Local Government muna kira ga gwamnatin Lagos da ta diba ta san duk lokacin zaɓe ya zo muna faɗi tashi tare bayan an kafa gwamnati mu muna zama kamar saniyar wari ba a neman mu ga komi kuma ko kuka maka kai akan wani tallafi ko kuma wani kokari da za a yi mun ba a diba mu. Yan magana da yana cewa ba a san maceto ba sai miya ta kare a yadda hankula yanzu ya karkata zuwa karshen watan Fabrairu mai zuwa domin gudanar da zaben kasa. Baban ya ci murai Amurka daga Lagos a Najeriya. Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya ruɗe na duniya. To wannan haka yake a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai wasanni a takaice. tsohon dan wasan tsakiyar ghana laye kingston ya gargadi sabon kocin black stars in ghana chris colton ya tabbatar da akalla kashi saba'in na 'yan wasan black stars na yanzu cikin kungiyar layi ya hakikance cewar rage 'yan wasan da yawa zai cutar da cigaban kungiyar tsohon dan wasan na great olympics ya yi imani akwai kwararrun 'yan wasa da yawa cikin kungiyar na yanzu yana mai faɗan cewar kawo sabbin kafafuwa zai birkitar da yadda da za a soma layin farko na 'yan wasan Kirsten ya ce na yi imani zai tabbatar da akalla kashi saba'in na 'yan wasan da sun ka tafi gasar cin kofin duniya in ka duba 'yan wasan namu suna da kyau in ji Kirsten. tsohon shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana fred papo ya ce da sauran rina a kaba in ana zancen alkalanci a premier league din ghana mr papo ya ce shi fa bai ga wani ci gaba da aka samu ba ci cikin shekaru kuma ya yi imani ana buƙatar a ƙara aiki a wannan fuska na wasan yadda ligin ɗin ƙasar zai ƙara yin armashi a cikin wata hira mista papo ya ce akai-akai nikan tambayi kaina ko alƙalan da muke da su da gabanin bulan anas sun fi na yanzu ko sun fi su lalaci a maganar gaskiya a zancen alƙalanci har yanzu akwai matsala. Ƙungiyar Accra Great Olympics ta sallami babban mai koyar da kilabin ɗin wasa ya Preko bayan shan kashi biyu da ɗaya a hannun Sontraman a ranar wasa na sha bakwai na gasar ligin ɗin Ghana na shekara ta 2023 yawo dai ya Preko dai ya yi nasara so shida ya sha kashi su shida a zagayen farko na ligin ligin din bana tsohon dan wasan na ghana ya karbi aiki ne daga coach ana walker sassomin kakan bana wata majiya ta nuna cewar tsohon mai tsaron gidan black stars richard kingston zai yi manejin club a halin yanzu a zagayen farko na gasar ligin ghana great olympics ce ta yi ta goma tsohon dan wasan tsakiya na black stars ghana michael essien ya yi nasarar kammala kosin dinsa na koyar da wasa na UEFA A License tsohon dan wasan na Chelsea da Real Madrid ta dandalin sada zumunci ya bayyana da bajintarsa da farin cikinsa akan abin da ya samu. A cikin wani sakon Twitter, ac ya bayyana da godiyansa ga FC New Zealand da Right to Dream Academy dangane da taimakonsu cikin shekarun nan. Taki ɗaya bayan ɗaya. Ina girma a matsayin coach na yi farin cikin kammala UEFA A da uefa elite youth a license godiya ga dangina da malamai na da abin koyina da rtd slash fcn da irin taimakonsu da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaishe da Malar ruwan yanzu kuma ga Zahara ta damar labarai amma a takaici. A yau Laraba sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi kyakkyawan hasashe kan yiwuwar gwamnatin Ukraine mai fada a Kiev ta ɗauki mataki a fagen daga akan sojojin Rasha. bayan kusan shekara guda da mamaye Ukraine da Rasha ta yi. Austin ya shaida manema labarai bayan ganawarsa da ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta yin gagarumin sauyi a fagen daga da kuma jaddada wannan hoɓɓasar. A yau laraba ne aka yanke wani ba'amurke mai tsananin kin jinin bakar fata hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin kashe wasu baƙaƙen fata goma a wani babban shago a Buffalo. Yayin da 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka nuna fushinsu a kansa sakamakon harin na wariyar launin fata. Adadin waɗanda suka mutu a Turkiyya da Siriya sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a makon jiya ya haura dubu arba'in. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya talata cewa mutane 35,418 ne suka mutu a girgizar kasar mai karfin maki 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kusa da birnin kaharmar maras da ke kudu maso gabashin kasar ranar 6 ga watan fabrairu wadda ta zama girgizar kasa mafi muni a tarihin kasar ta Turkiyya. Jami'an bincike na gwamnatin tarayya Amurka FBI sun kama wasu mutane hudu a jihar Florida a jiya talata. dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar haiti jovenel moise a watan yulin shekarar 2021 wanda ya kawo adadin waɗanda ake tuhuma a amurka da mutane goma sha ɗaya. To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin nama na yau sai kuma a kasance da mu da karfe shida na safe gobe alhamis idan Allah ya kai mu inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na hausa. com Yanzu amuradin Zahar Aminu Fage da ta naka muku shirye-shiryen namu na yau da Dadi Balawai wanda ya bada umarni da haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Nisar fila hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.